yanzu da muke magana yammacin ranar litinin da ce daidai da sha takwas ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai da shida ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na sittin da biyu daga cikin jiran gyar tasirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wa take da alkur'ani mai ujisar mai ujizoji bayan tattaro wasu ayoyi waɗanda muka karanta daga cikin suratul baqara muka fara ainihin tattauna tafsirin su waɗannan ayoyi sun ɗauko mana wani gagarumin tarihi ne dangane da gina ka'aba da kuma bayani akan tsarkin wannan ɗaki da kuma irin albarka da aminci da Allah ya zuba a wannan gari na ainihin makka bayan mun ɗan taƙaito taƙaitaccen tarihin annabin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sai muka ɗauko wani dogon hadisi wanda sahabi abdullahi ɗan abbas ya ba da labarin cewa farkon na janyi da mata suka fara ɗaurawa to daga uwar isma'il ce allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata aminci ta ɗauki na janyi ne tana ɗaurawa a kwankwasanta don ta saki labban shi guda biyu suna ainihin share sawunta saboda uwar gida saratu babbar mata annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a wannan lokaci yanayi ya yanayi kishi ya tashi a cikin zuciyar saratu ba ta ita ce uwar gida ba ta samu ciki ba da kuma wannan da aka bata a matsayin baiwa ta samu ciki har ta haifi ɗa ismail da tsananin ya tsanani sai annabin Allah Ibrahim ya ɗauke ta cak daga ainihin Filistai sai ya taho da ita ainihin ƙasar Makka yana isowa da ita sai ya aje ta a ƙasan wata katuwar bishiya daidai inda eh, rijiyar zangon take a yanzu amma daga sama da ita kaɗan a lokacin nan ba kowa a garin Makka ko tsuntsu ba yawo a saman garin tana nan zaune a wannan hali da ya latta da abinci da biyu da kuma ruwan sha a cikin falka ya ji wa tafi ta yi kiran duniya bai amsa mata ba sai lokacin da ta ce allah ne ya ce ka kawo mu ka aje a nan ya ce kwarar da gaske sai ta ce to babu laifi na yadda allah ba zai tozartar da mu ba shikenan sai ta juya ta taho annabi ibrahim kuma ya juya ya tafiya shi ya koma filistin bayan ba annabi ibrahim ya yi nisa wa kai inda ake kira asaniya sai ya juyo ya fuskanci daidai saitin inda ka'aba take a yanzu ya addu'a da waɗannan ayoyi da suka zo a cikin surar shi da ake kira ibrahim a ƙur'ani ya ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadi ya allah ga wasu daga cikin zurriyata nan na aje su a wani kwai gauri ذي زرع wanda babu shuka a cikin shi da baitika muharram a wurin ɗakin ka mai alfarma abin da yasa annabi ibrahim yake cewa wurin ɗaki a lokacin babu ɗakin ka ba don ta riga ta rushe amma a tarihin wurin akwai ɗakin don mala'iku sun gina shi kamar da muka fara ji kuma a daidai lokacin akwai burbushin kufan ɗakin annabi ibrahim ya addu'a shi ya juya wannan bawar Allah uwar Ismail ta ci gaba da shawar da shi nono ita kuma tana cin dabino tana shan ruwa bayan lokaci kaɗan dabino ya ƙare ruwa ya ƙare sai hankalin ta ya fara tashi domin yaro ya fara jin yunwa ya fara kuka sai ta aje shi yana birgima yana harbe-harbe saboda yunwa sai ta tashi sai ta bar wurin saboda ba ta jin daɗin yanayin ganin da take mashi a wannan halin dutse mafi kusa da ita shine dutsen safa sai ta haushi ta tsaye ta fuskanto ko'ina ta ga kowa ba gangaro ta ciwo ainihin dutsen marwa da ta zo tsakanin dutsen marwa da safa sai ya zama akwai wani kwari a wurin wanda sai ta ɗaga ainihin wato rigarta sai ta ɗanyi sassarfa haka kamar mutumin da ya samu kanshi a halin kuncin bukatuwa ne ya ainihin sauri wa barwuri da ta haunarwa ta duba bata ga kowa ba haka ta dawo safa sai da ta yi haka sau bakwai abdullahi an abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya zo daidai wannan wurin wajen ba da labari sai ya ce kun ji asalin inda musulmi suka samu sa'ayi tsakanin safa da marwa da irin wannan tsayawa da ibnu abbas yake yana cewa sai annabi ya ce sai malamai suka tabbatar da cewa to tun farko dama hadisin marfu'i ne ba wai ibnu abbas ba ne ya faɗe shi sai dai yana faɗin shi ne a matsayin babu labari amma shi ma daga annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallam, a lokacin da ta hau marwa sai ta ainihin ji motsi da ta ji motsi sai ita da kanta ta ce kanta ke dan saurara dan saurara ita da kanta take magana da kanta da ta mace ta saurara sai ta take magana da wannan motsi da ta ji ko murya cewa idan har akwai taimako wurinka to ka kawo mana ɗauki sai ta aune ashe mala'ika ne a daidai inda zamzam take a yanzu mana daidai inda ɗan nata yake ga mala'ika da siffar shi ta mala'ika da fuffuke da komai ya sa fuffuken nashi ko kuma kafar shi yana karta ainihin inda ruwan rijiyar zamzam take sai ruwa bayyana wannan baiwar Allah ce marmaza ta taho wannan wuri ta ainihin tattara ƙasa ta tare bakin inda ruwan ke zuba sannan sai ta rinka tonawa tana ce mishi ɓuɓɓugo ɓuɓɓugo ɓuɓɓugo shine zam zam zam zam da yaranta don ba balarabiya ya bace karatun da za mu yau zai ƙara tabbatar maka da cewa asalin su ba laraba ba ne قال ابن عباس توبرين اورو دغنا ابن عباس يتي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da wannan labari ya zo daidai inda uwar isma'il ta rinka tona ruwan zamzam sai ya ce yarhamullahu umma isma'il Allah ya ji kan mahaifiyar isma'il lautar tarkat zamzam aw qala law lam taghrif min al-ma'i lakanat zamzam 'aynan da ta bar zamzam haka da ya watsewa bi ƙasa ko kuma da ba ta rinka tattarowa tana haƙa shi din nan ba to da shi kenan ya zama ruwa ne malali kala fasharibat wa arba'at walada ta sha wannan ruwan zamzam ta kuma ci gaba da shawar da ɗanta nono na. ina fatan waɗanda suke karatun chemistry daga cikin ku da waɗanda suke karatu ko kuma bincike dangane da pharmacy yan pharmaceutical department ku je ku sami ruwan zanzan ko da kake ganin ana siyo shi daga najeriya ana kawo shi najeriya na ɗan wannan da ke cikin kiwa ɗan wannan da ke cikin waɗannan yan turbobi yan robobi yan ƙanana ka je ka ɗauke shi ka tsaya kai dogon bincike a kai wannan duk wanda yake saurare na ko nan da shekara nawa ne ya ɗauki wannan a matsayin assignment za ka ga cewa ba components ɗin da ke cikin zamzam ba components ne na ruwa kawai ba akwai components na iron da energy da duk wani abu da ake nema dangane da duk wani sinadari na abinci da kuma vitamin shi ya sa. annabi ya yi gaskiya sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya ce ma'u zamzam ta'amu qaumin annabi yace ruwan zamzam abinci ne ga wanda ya sha shi na'am idan ka sha ruwan zamzam ka koshi can sai ka ji kana gyatsa gyatsa irin wanda ya ci abinci ya sha ruwa ya koshi sai ka ji baka da bukatar abinci na haka ibn al ya kamu da wata larura yau shekara kusan 700 da ta gabata ya bada da labarin cewa ya je zauna ainihin a ka'aba a zahiri daidai lokacin da ya rubuta littafin zabi ma'a don a wannan lokaci ya daɗe a ka'aba ya ce kullum yana ɗiban ruwan zamzam yana sha ya ce bayan wani lokaci shi kenan sai allah ya warkar da shi babban malamin hadisi abu abdulrahman muhammad nasiruddin al-albani allah gafarta mishi kamar shekaru arba'in da suka gabata ya kamu da cutar ulsa ya ce shi ma haka ya je ya yi turkin shi da ruwan zamzam a nan ka'aba ya zauna baya cin komai baya shan komai sai ruwan zamzam bayan kwanaki ya ce sai aka je aka gwada shi sai aka ce cutar ta ainihin mutu don haka ruwa ne mai albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi umarni da a rinka ɗibo wannan ruwa na zamzam ana ainihin zuwa da shi ƙasashen duniya ana yayyafa wa marasa lafiya ana magani da shi ana albarkatuwa da shi shi kaɗai ne ruwa a duniya ka a doron ƙasa wanda Allah maɗaukakin sarki ya albarkace shi da albarkar da babu wani ruwa kamar shi shi kaɗai ne ruwan da za ka sha ka roƙi Allah kowace bukata kake so Allah maɗaukakin sarki zai biya maka ma damar ba sharri ba ce manyan malaman duniya sun sha ruwan zanzan irin su al'imamin zahabi irin su al'imamu ibn hajar irin su al'imamu suyuti kuma sun yi ainihin addu'a saboda a cikin hadisi annabi ya ce ma'u zamzam ma shuriba lahu ruwan zamzam lokacin duk da ka sha shi abin duk da ka roƙi Allah Allah madaukakin sarki zai amsa maka shi yasa kamar yadda muka fara kawowa kuma za mu kawo idan mun zo siffanta aikin hajji insha Allah ruwan zamzam idan annabi sallallahu alaihi wa ya gama kewar ka'aba sau bakwai ya yi sallar nafila raka a biyu to kafin ya tafi wurin da zai yi sa'ayi safa da marwa sai ya tsaya ga rijiyar zanzan nan hagu da shi sai ya tsaya sai ɗiba ya sha sannan sai ya ɗiba sai ya zuba wa kanshi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam na'am ko baka je aikin hajji ba zaka iya samun ruwan zamzam a nan gashi nan naira hamsin naira ɗari naira ɗari biyu idan allah maɗaukakin sarki ya albarkaci mahaifiyarka ko wani naka zai je hajji sai yi maka guziri sai ka zo ruwa ne wanda yake gaskiyar lamari bai kamata a ce a wani gida na musulmi da babu shi ba ya kamata kowane gida na musulmi su tattale shi su ajiye shi saboda magani ne wanda babu kamar shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi darajojin wannan ruwa wanda idan na gama zan zo in yi tarihin ita rijiyar don yanzu ina tarihin samuwar ɗakin ne a jimillance da rijiyar zan zo zan yi mana darussa na musamman dangane da ita rijiyar zanzan ɗin sa'annan insha Allah ta'ala zan biyo baya da fa'idoji waɗanda ruwan yake da su amma dai kaji daga cikin waɗannan fa'idoji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yake cewa wannan mata sai ta ci gaba da shan ruwan zanzan ɗin kuma tana shawar da ɗanta kaga kenan daga shan ruwan zamzam ɗin saboda ruwan zamzam ɗin yana da sinadarai a cikin shi na ruwa yana da sinadarai na abinci saboda haka kamar yanzu ta ci abinci ne kenan wannan kunu da matan hausawa suke sha in sun haihu ba lallai bane a samu mata ruwan zamzam ta sha duwa isar dan dama za a ce ana son a sha kunun ne saboda ta ƙara lafiya saboda nono ya zo saboda kaza saboda kaza duk wani compliment da ke ga kunu da yake mummuna to akwai fiye da shi a cikin ainihin ruwan zanzo ruwa ne mai albarka ina fata an gani rijiya ce mai albarka jama'a yanzu wannan rijiya an ja ta gataccen an fita da ita bayan makka can bayan wannan wurin da ake kira saniya din an fitar da kawunan famfuna gaba daya mutanen makka da sauran mutanen duniya ba sai ka zo yanzu gindin inda rijiyar take ba an jawo ne kai tsaye kawai aka sa inji yana tura ruwan can bayan gari sai ka je can kai ka ɗibe shi shi nan can bayan gari ga inda motoci suke nan gashi wuri ne mai fili kawai za ka je ka ɗiba ba ba za sai ka zo gindin ka aba ba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to lokacin da ainihin ta sha sai nono ya gudana sai ta fara shayar da ɗanta kama lahal malak sai mala'ika ya ce da ita la hafi bai'a kar ki ji tsoron tobarci ba za ki tobarta ba fa ha huna baitan lillah a nan wurin da kika gani to akwai ɗakin Allah ya bunihi hazal gula wannan ɗan shi zai gina kaga hankalinta zai kwanta wato ɗanta zai rayu har zai zama mai amfani da zai wa Allah ɗaki a wannan wurin wa abuhu da shi da mahaifin shi za su gina ainihin ɗakin Allah a nan wa inna Allah sai mala'ika ya ci gaba da gaya mata wa'azi da nasiha ki sani da cewa shi Allah la yubayyi'u ahlahu baya wulakanta mutanen shi duk wanda yawa Allah hidima Allah maɗaukakin sarki zai kare shi shi yasa masu basira daga cikin bayan Allah suna sadaukar da kansu da zurriyarsu ne da hidimar Allah saboda nan ne kake da security duk wanda kai wa hidima wata ran zai mutu wata ran zai tsufa wata ran zai talauce wata ran za a neme shi a rasa amma ka tsaya kai wa Allah hidima ka ga yadda Allah zai maka hidima shi yasa duk waɗanda suka tsaya wa Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya tsaya musu in tansurullah yansur matukar ka tsaya wa Allah Allah zai tsaya maka domin shi rayayyen sarki ne wanda baya mutuwa wadatacce ne wanda baya talauci Allah maɗaukakin sarki tabbatacce ne wanda ba a neman shi a rasa sai ya ce da ita wa kanal baitu sai ibnu abbas ya ci gaba da cewa shi asalin wannan ɗaki na ka'aba ya kasance murtafi'an min al-ardi a daidai wannan lokaci ya ɗan ɗaga daga ƙasa karrabiya kamar yadda ainihin wato rusasshen gini yake ko kuma wani ɗan tudu ɗan ƙarami ta'tihi sulul ruwa yana gangarowa fata a hudu an yaminihi wa shimalihi sai suna zartara shi ta dama da ta hagu fakanat kazalika haka wannan ɗaki ya kasance hatta haka wannan mata ta kasance ita da ɗanta hatta marrat bihim rufuqatun min jurhum har sai da wasu karabka wasu ayari wasu matafiya daga cikin ƙabilar jurhumawa asalin su larabawa ne yan asali larabawa nau'i uku ne ka je ka binciki tarihi ka je kai karatu a cikin al'adab al'arabi larabawa nau'i uku ne akwai al'arab al'ariba waɗannan su ne asalin larabawa ɗan asali to su ne ire-iren waɗannan jirhumawa da mutanen yaman al'arab al'ariba asalin su ba su da wani yare kuma ba su cuɗanyi da kowace ƙabila ba al'ariba akwai al-musta'ariba larabawa waɗanda suke su asalin su ba larabawa ba ne amma yarensu ya ɓata larabci ya zo ya mamaye bakinsu su ne su annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutanen makka da mutanen madina da mutanen hijaz asalinsu ba laraba ba ne don ka buga shi nan yanzu ana tarihin wannan matar kakar annabi muhammadu ce sallallahu alaihi wa sallam ka buga ba larabiya ba ce wannan dan da ake magana kakan annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam amma ba balarabe ba ne amma da tafiya kai tafiya za ka ji sai zo ku yi larabci da ku yi larabci kuma har sai annabi ya ce sai da ya fi ɗaɗan larabawa asalin larabci mai kyau kuma sauki ya tabbata ga Allah to kaga irin waɗannan su ake kira assimilation wato asalin su ba yare kaza ne amma zaman su da yaren ya sa sun zo sun koyi yaren har sun rikide sun zama irin yaren ko kuma ma sun fi wancan yaren nau'i na biyu na larabawa kenan al'arab al da kuma al'arab al-ba'iya al'arab al-ba'iya su al'arab al-ba'iya su ne larabawa ne waɗanda ike saboda daɗewar tarihi an tabbatar laraba ne amma an kasa tracing din origin ɗinsu su ne irin su annabi hudu irin su annabi salih irin su annabi shu'aibu an tabbatar da waɗannan larabawa ne ba shakka amma iya abin da aka sani kenan amma me asalin su asalin ya bata saboda dadewar duniya shi yasa sai malamai suke cewa al'arab alba'iya daga bana ya buno ma'ana sun yi nisa tarihin su yayi nisa sun riga sun zama lost tarihin ya bace saboda tsawon zamani ko an fahimta jama'a to waɗannan nau'i uku na larabawa to su su isma'il kaga sun faɗo kashi na biyu ne su ne al'arab al'al musta'ariba ina fata an gano laraba ne waɗanda yake suna da yaran su a ba amma larabci ya zo sai kuma shi kenan yare sai ya ɓace sai wancan yaren to shi kenan sai waɗannan jirhumawa suka zo aw ahla baitin min jirhum ko kuma mutanen wani gida ne guda suka yi ƙaura daga cikin jirhumawa an fahimta muqbilina min tariqi kaba wadanda sun fito ne ta hanyar kaba ita ce hanyar da zaka ce yanzu sun fito ta hanyar arafa fa sai fi asfala makka sai suka sauka can kasan makka fara'au ta'iran a'idan sai suka ga ainihin wato tsuntsu yana kai da komowa daidai saman inda ka'aba take a yanzu fakalin sai suka ce inna hadha ta'ir la yadura ala ma'in wannan tsuntsun duk da aka yi ruwa ne kasan shi kai da komowa da yake to yana nuna akwai ruwa a ƙasar shi amma sai suka ce na bi hadhal wadi wa ma fihi ma iya abin da muka sani wannan kwai da mu san da ruwa a wurin ba amma tun da wajen tsuntsu na kaiwa da komowa a wurin to mu je mu duba farsalu jariyan au jariyayi sai suka aika yan aike ɗaya ko yan aike biyu su je su wakilce su ku je ku duba mana fa idahum bil ma' da yan aike suka je sai suka kaci kus ai ga ruwa a wurin farzu sai suka dawo ishara zuwa ga ruwan zamzam din kenan sai suka dawo fa akhbaruhum bil ma suka bawa ainihin uwayen gidansu labarin cewa akwai ruwa a wurin fa akbalu sai iyayen gidan sai suka taso sai suka taho inda ruwan yake kala suna isowa wa ummu isma'il inda sai suka samu uwar isma'il a wurin ruwan nan faƙaɗu sai suka ce a ta'azami na lana an nan zila inda ke bawar allah za ki mana izini mu zauna kusa da ke mu ci albarkacin ke yanzu kin zama ke ce mai anguwa ke ce mai ruwa qalat na'am sai ta ce kwarai da gaske zan yi muku izini domin dama kar ku manta tana kukan ba kowa a wurin to yanzu kin daga kowa ya samu bukata sabuwa kenan kamar yadda baka zo ka ji annabi sallallahu alaihi wa walakin sai ta ce sai dai kuma la haƙƙa lakum fil ma'i indana ruwa namu ne ni da ɗana ba ku da haƙƙi a kai kalu na'am sai suka ce ne eh. kun ga wannan yarjejeniya ce ta zamantakewa ka zo ka same ni na riga ka zama a wuri wuri in eh, za ka iya zama wuri na Allah ne amma wannan wuri na aikin hidimar gyaran rijiya na siyo buhun siminti na kira masu bohol sun haka saboda haka da ake cewa babu kyau sai da ruwa ana nufin ruwan da ka da wani aiki da kai akan shi kawai ka je ka samu kogi kawai ka kafa dutse kai kato da kai kawai ka zauna kana karɓan kuɗi wannan bai halatta ba don ba abin da kai amma mutum ya sa kuɗi ya haƙa bohol mutum ya haƙa rijiya mutum ya jawo ruwa ya kulle to wannan kam in ya ce ba zai bayar ba sai an ba shi kuɗi to babu laifi na fata an gane don haka mutane ku rinka bambancewa dangane da fahimtar yadda shari'a take wannan ruwa matan nan ta yi hidimar tattalin abinta don ka ji annabi da kanshi da ke babu labari sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba dan ta tattale shi ba da ya wasu ashe tana da hidima da kai kan ruwa an fahimta qala ibn abbas ibn abbas yace qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa alfa zalika umma isma'ila Yahiyatu, hiya tuhibbu sai wannan baƙi suka zo suka samu uwar isma'il dama tana neman abokan zama kaga kenan faɗuwa ta zo daidai da zama ga baƙi sun zo kuma dama tana kukan akwai rashin mutane babu abokan zama ma dalla fa nazaru sai suka sauka wa a ila ahlihim sai suka aika wa sauran danginsu da ke sauran wurare da ga gano ma'ahun cewa ku zo ga wuri an samu inda yake akwai ruwa hatta idza kana biha ahlu abiyatin har aka waye gari sai da aka samu mutane da yawa sun zo sun gina gidaje minhum daga cikin waɗannan ƙabilu na jirhumawa dama wannan yana daga cikin tarihin kafa garuruka shine ne za ga duk inda kafa gari to za ka ga ko dai akwai ruwa a wurin ko akwai tsauni a wurin ko akwai dutse a wurin ko dai akwai wasu albarkatai a wurin to ruwa yana ɗaya daga ciki don haka Allah maɗaukakin sarki a matakin farko ya samo wa da wannan wuri ruwa wa shabban hula wannan yaro Isma'il sai ya zama saurayi wa ta'allama al minhu ya koyi harshen larabci daga wurinsu an fahimta wa anfasahum sai ya burge su wa a'ajjabahu kuma ya ba su sha'awa shi da shabba lokacin da ya zama saurayi ya burge su ya ba su sha'awa shi ba balarabe ba kuma ga shi ya iya larabci to a nan ina so in ɗanyi yi ta'aliki akwai hadisai guda biyu dangane da koyon isma'il na arabiya banda waɗannan ɗaya hadisin cewa isma'il shine farkon wanda ya fara magana da larabci wannan hadisin hadisi ne da ifi dama al-imam al-hakim ya rawaito shi da isnadi mai rauni kwarai da gaske wannan hadisi in aka duba yayi karo da wannan domin anan ba Ismail ne balaraban farko ba shi kuma wannan hadisi yana isharar Ismail shine balarabe na farko Ismail ba shine balaraban farko ba hadisi na biyu shi kuwa ya tabbata daga ainihin zubair ibn bakkar ya rawaito cewar isma'il ya koyi larabci kuma ya kware da larabci fiye da larabawa to wannan hadisin sahihi ne shi yana sharhi ga wannan ne cewa isma'il da ya koyi larabcin sai allah maɗaukakin sarki sai ya zuba albarka a larabcin shi sai ya zama hayya fi larabawa iya ainihin larabci to Isma'il ya koyi larabci kaga wannan yake nuna maka iyayen shi ba laraba ba ne kenan ina fatan kun fahimta to daga nan ne zaka gane addini na Allah ne karka taba jin na ƙasa a zuciyarka wai dan kai ba balarabe ba ne ka dubi annabi ibrahim ya fi kowa daraja cikin annabawan allah an ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ka ji ba balarabe ba ne Ban shi Ismail ba balarabe ne. kenan kakannin annabi na can kololuwa su kansu ba ba ne. saboda haka a wurin Allah ba ruwan shi da yaranka domin ba ma saɓanin yaran ma iyawa ce ta Allah lafi alsinatikum wa alwanikun wannan wata gwaminta ce ta Allah da ya zama ga nan yayi mu iri ɗaya amma kuma kowa da irin nashi yaran jama'a mun fahimta don haka ku kiyaye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kansu, yana yin ingausa in na ce in gausa shi ne annabi yana yin larabcin amma kuma sai ka ji wani lokaci ya koma yana yin wasu yarurruka ko da kalma daidai ce na haka imamu bukhari sai da ya kulla babi a kan haka ya kawo cewa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi yare na farisanci an kawo mishi kyaututtukan wasu kaya na yan mata haka sai ya dubi wata taguwa mai kyau sai ya ainihin kira wani dattijo ya ce kira wance ina yarka ummu khalid yace tana sai ce kawo ta sa mata yana sa mata sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ainihin faɗi wata kalma wadda take ta habashanci ce sai imam bukhari ya fassara cewa ma'anarta shine hasana ma'ana ummu khalid rigar ta yi miki kyau amma da bai faɗi bai faɗi da yaren shi na larabci ba sai ya faɗi da wani yara ina faɗin wannan ne domin wasu ustazai saboda imani ya ratsa su suna ganin cewa yin wani yare laifi ne na'am akwai fatoyi da su imamu shafi'i suka yi waɗanda ake karfafar musulmi su yi harshen larabci amma ba nuna yin wani yare haramun ne musamman yaren waɗanda ba musulmi ba a wannan lokaci habashawa ba musulmi ba ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yaren su a musulunci dai babu kabilanci dangane da ni kabila wane ne wane yare wane ne shi za ba ka zo ka ci a nan take waɗannan mutanen da uwar isma'il suka karya wannan irin kabilancin sai suka ɗauki ya suka ba isma'il su larabawa ne shi kuma ba ba balarabe ba ne za ka ji lokacin da ya taso sai ya burge su ya ba su sha'awa falan ma adraka lokacin da ya balaga zawwajuhum ra'atan minhum sai suka auren mishi da wata mace daga cikin su wa matat ummu isma'il Allahu akbar sai mahaifiyar shi ta rasu kun ga ikon Allah haka al'amari yake kullum ku fara alheri ku kulla alheri ku yi tarbiyyar mutane akan alheri ka dubi lokacin da mala'ika yake ce mata wannan ɗan naki zai gina wa Allah ɗaki a shi da uban shi ashe ita ba za ta ga ɗakin ba ka gani amma tana da ladan ita ta haife shi ita ta goye shi da ita aka yi mayar. ko kun fahimta jama'a shi sa kar ki taɓa cewa yaushe za ki tarbiyar wannan ɗaki kin tsufa ma mai yiwa ba za ki ci more shi ba Waye gaya miki yanzu za ka ce uwar ismail ba ta cin albarkacin wannan kaba da ke nan zaune yanzu ita ta haifi gashi ɗan da mala'ika ya dube shi ya ce wannan ɗan zai gina wa allah ɗaki a nan sannan wannan yana nuna babban ƙalubale ne ga mata ya za su ku tarbiyyar su zama suna da son addini suna da son hidima ga masallaci yanzu dai gashi ta haife shi ta yi tarbiyyar shi ya yi aure ita kuma sai ta mutu Fa ja'a ibrahim ba'da ma tazawwaja isma'il yutabi'u tarikatahu ana nan shi kenan sai isma'il ya yi aure baban shi ibrahim sai ya gaya wa matar shi ta can gida ita cewa ita ce saratu ya ce mata zan je bincike ajiyar da ne wa allah yana zuwa falam yajid isma'il sai bai samu isma'il a gida ba a kinji yanzu ne za ka kaddara zai zai samu maka ta zama gari ya bar mace ɗaya da goro ɗan lafiƙin ɗa yana shan nono yanzu ya zuwa ya ga gari ya haɗu taho an hu sai ya tambaya ina gidan isma'il aka ce mishi ga gidan ina labarin matashi? ta mutu haka Allah ya kabbara Allahu akbar Allah gafarta mata shikenan to ina ɗana Isma'il fa qalat sai mata shi tace kharaja yabtaghi lana ya fita nemo mana abin da zamu ci thumma sa'alaha an aishihim sai Ibrahim ya ce to Bata ya rayuwar ta ku take wa hay'atihim ya yin al'amura a wannan gari naku fa qalat sai tace nahnu bi sharrin Allah ya cikin wahala muke ba abin da ke samun mu sai sharri wuya yunwa nahnu fi dhiqin wa shidda muna cikin kunci da tsanani ya shakan ilayhi ta ta koke ba kaza ba kaza ba kaza duk ta faɗi abubuwa qala sai yace masha Allah fa idza jaa zawjuk idan mijinki ya dawo faqra'i alayhi salam idan na gaishe shi wa quli lahu kice yughayyiru akabata babihi amma ya sauya kyauran kofar shi kyauran kofar shi ya ragar da ba rufin asiri ya sauya falamma ja isma'il yayin da isma'il ya zo ka an annahu anasa shay'an kamar ya ji a jikin shi cewa yau an yi bako gidan nan fakala sai ce hal ja'akum min ahadin an yi bako gidan nan ne wani ya zo kalaf na amta ce kwarar da gaske za a na shekun kaza wa kaza wani dattijo mai siffa kaza da kaza da kaza da kaza ya zo kamar da na fara ishara jiya akwai hadisi sahihi cikin sahihi buhari wato in kana son ganin tarihin annabawa na gaskiya ka je ka ɗauki sahihul bukhari ka je ka ɗauki ahadithul anbiya sunan bangaren kenan tarihin annabawa labarin annabawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce annabi musa ga irin siffar jikin shi ga irin yadda gashin kan shi yake annabi isa ga irin yadda yake ga irin siffar gashin jikin shi sai ce amma in kuna son ganin annabi ibrahim sai ce ku kalli mutumin ku yana nufin shi kai shi annabi muhammad an kawo shi an aje ne komai nashi irin na annabi ibrahim saboda haka sai annabi ya ce in kuna son ku ga annabi ibrahim yake yake to sai ku kalle ni صلى الله عليه وسلم قوم الى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يا وديد وديدا بمعونه النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام وشيكي نسي تتي اي او نصوه من سبا إيه كذا بكذا يزو فسألنا عنك فتنبين جمدك فأخبرته نباش العبان وسأله كيف عيشنا يتنبين ويرايونه fa'akbartuhu na ba shi labari an na na fi jihadin wa shidda muna cikin wahala da kuncin rayuwa kala sai ya ce fahal ausaki bi shai'i ko ya faɗa miki wani saƙo, ya yi miki wasiya ya min wani abu kala na'am ce kwarai da gaske amara ni an akra alaka salam ya yana gaishe ka wa yaqulu amma kuma ya ce ghayyir atabata babika ka sauya tsauran kofarka قال في إسماعيل يتي ذاك أبي أين راناني وقد أمرني أن أفارقك يتي أفكيك aga ta ba da takarda da biro an sake ta ita ta isar da labarin sake haka saboda ne ya da salon magana ne da ta gane ba dan haka salhiki bi ahliki sai ki tafi gidanku wa tallaqaha sai sake ta na a musulunci in kace mata ka tafi gidanku ba saki bane sai an tambaye ka me kake nufi don ita tafi gidanku kalma ce da tana iya daukar ma'anoni kuma a cikin ilimin Allah ko ba san da ka faɗi saki kake nufi amma ka faɗi da adunkule daga baya sai ka ji ka huce aka ce me kake nufi kake na ce ne ta tafi gidansu zan zo kenan saki bai yi ba don ne baka riga ka furta ba a zuci ne niyyar saki take amma a baki ka cewa kai tafi gidanku don haka tafi gidanku tana iya zama saki idan ka faɗi da nufin saki kuma ka fito ka fassara da nufin saki tafi gidanku kuma ba lallai ta iya zama saki ba idan ka faɗe ta ba da nufin saki ba ko kuma ka faɗe ta da nufin saki amma da ka zo fassara sai ka ce ba saki kake nufi ba don haka saki baya tabbata da tafi gidanku sai ka fassara kalar ka ce saki kake mutu a nan da yace sai ta tafi gidansu kuma aka ce sake ta shi nan karatu ya fassaru wata da minhum ukhra sai ya auri wata a cikin su to anan sai ka fara tunani, mutumin da aka san cewa yana sakin aure yana ainihin kara aure akan kyamaci bashi mata amma me yasa nan daga saki aka sake bashi domin tarbiyar shi ta bayyana na gari ne za haka ka yi kokari a san ka a mutumin arziki yadda yake in ka rabu da mace ka zo kana neman wata za a iya kawowa a baka don an san cewa larura ce ko yanayin zamantakewa ya kawo saki amma a kun ka sake sunan ka ya ɓaci cewa kai auri saki ne za ka je ka nemi aure kuma duk yadda kake tunani su hana ka falabisa anhum ibrahim ma sha Allah a wannan lokaci ibrahim ya je zaman shi gwargwadon yadda Allah ya so ma'ana ya daɗe bai dawo ba thumma atahu da ya zo salon ya jirgu da ya sake dawowa maka sai bai samu ainihin dan shi isma'il ba sai ya shiga wurin matar امرأته سي الشجور المعتر sai ya tambayi ina ɗan shi na'am shi uban miji to a musulunci matsayin shi ɗaya da uba wajen haramci da duk wani abu don haka kai tsaye na iya zuwa da wayo sallama kawai shiga gidan ɗan shi ba sai an yi mishi iso ba wato yana cewa assalamu alaikum ga cewa alaikum salam kai sa da shi watun kawo haka in kana da ɗa za ka iya sallama gidan mijin ka shiga sai dai in akwai wasu matan amma daga ita sai mijinta eh to kana yin sallama sai ka tura kofa ka shiga ina fata an gano haka in gidan ɗanka ne kana da wannan yancin a musulunci don haka yanzu tun da ya gane gida kun ba sai ya yi tambaya ba yana zuwa kawai sai ya shigo ya tambayi ina isma'il faƙalar sai ta ce kharaja yabtari lana ya fita domin ya nemo mana abinci allahu akbar kun gani da ba tuntuni allah madaukakin sarki ya gargaɗi adam ya ce wa adam inna hadha aduwwun laka ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى هذا ومن إبليس تمكي كني مكي ما تركني كي أعنكني كما يفتدك تقع الجنة إن ya كي ذاك ku على باكيني كم sha wahala شكرا kai za ka ta wahala kana motsewa kamar busasshen tattasai ita kuma tana kiba kamar sabon tumatiri ka duba da kyau ka gani haka rayuwar take yanzu tana zaune a gida shi kuma fa ya fita nema haka dole haka ake a yanzu wannan rayuwa da ko ga yan boko suke neman su kawo uwa tana waje ba yana waje ai uba yana waje da kuma an bar shi a wurin nani tana tarbiyyar shi su ne larabawa suke kira abna'ul mafatih ɗiyan ƴan mabuɗi ɗiyan ƴan mabuɗi ma'ana wai sai a je wurin mai yanka mabuɗi sai a yanka mishi nashi uwar ta rike guda ɗaya uban ya rike ɗaya shi ma sai a bashi in ka da makaranta ya ka buɗe ɗaki ka ci abinci ka sa kayanka shi da larabawa suke kiransu abna'ul mafati ɗiyan ƴan mabuɗi to sharrin da ya fi wannan ko shine ne sai a ɗauki nami wadda ba musulma ba sai a banka shi a hannunta wannan tarbiyyar yau ta fi yawa a garin abuja mafi yawanci za ka je ka shiga gidajen musulmi sai ga arna ne daga jihar nasarawa madan ƙasa ne ko madan sama sai ga arna ne daga jihar plateau ake ɗibo su an gasawa ne da buramawa sai su suke tarbiyyar 'ya'yan musulmi sannan sai suka samar da wani plan wane babban mutum ne famanan sakatare ne wane minista ne eh. ka eh maka tashi deliberately sai a turo budurwa kyakkyawa ta zo a ɗauke ta tana aiki a gidan ita nan madam of the house uwar gida tana nan ta neman yanga sai yaga wannan yarinya ga ta house girl ce amma ta fafi mata shi kyau sai ya fara neman ta a fakaice ya fara neman ta kafin wani lokaci shi shikenan ya bayyana ta samu ciki na sha faɗa muku wannan labarin ya bankara mata ciki shi kenan an zauna to ke uwar gida ke tsaya a zauna a yanzu yaya mai mafita sai ta kwashe ina ta ina ta sai ta bar gida wurin da za a zo a yi sulhu sai ga hadda pasto pasto ya ce to su a addinin su an hana su zubar da ciki da haka ba za a ce a zubar da cikin yarinyar nan ba to ya sai ce a to ya kai musulmi ne ba shi kenan sai ta zama matarka ta biyu ba Sai eh, shi kuma ba komai yana ganin kan san makam amma kuma kaga a yanzu ba za a ce mata ta musulunta ba ita kuma waccan ta fushi ta tsallake waɗannan 'ya'ya ba kika bari 'yan ƙanana ta, kin bar su a hannun armiya kuma ta takin gidan over so da aka sai ku rinka lura na'am gaskiya ne al'ummar mu suna da wani sha'ani ina ce al'ummar mu ina nufin mu musulmi mu yan arewa mu hausawa muna da yin sha'ani sai a ɗauko abubuwa da yawa da bahaushe sai ga wata amana sai a ɗauko wanda yake ba bahaushe ba musulmi sai ka ga ya kiyaye amana don haka waɗannan manya namu yanzu a carried away sun riga sun gamsu da wasu abubuwa waɗanda arna suke musu sai ga babban mutum ne amma mutumin da sirrin dukiyar shi ke hannun shi da komi da kowa shine arne ne tashi nan tun daga mai gidan musar haka aka fara a duk duniya sarbo ba shi da wanda ya amince da shi a cikin yaran shi kamar in zai buka Kaduna. Har ne ne in ya murne don haka ran da aka zuwa kashe sardauna shi ya buɗe wasu ainihin abin iran su yadda aka bi aka kashe sardauna daga nan kuma shi kenan ya tsere babu amana amma ya yasa musulmi ba za ku nuna kyautata ba me yasa musulmi za a ɗauko ka riwaya ko electrician ka ci amana me yasa za a ɗauko ka mai gini ka ci amana me yasa za a ɗauko ka mai fenti ka ci amana me yasa za a baka kanukancin mota ka ci amana arne kuma sai kiyaye wallahi jama'a ina nan da abokai turb burjik waɗanda kowa nasu arne ne kuma biyar da ne kokarin gamsar da su sai siya ah, malam ku dai ci gaba da musulmi wa'azi sun gyara halin su ma ci gaba da mu'amala da su wani ma sai ya ce mini wallahi malami ba sarkin musulmi bane da zan ce dole sai na dina musulmi aiki a gida gaskiya ne mutanen ku gyara halayen akwai abin takaici akwai abin kunya hatta a wurin nan da muke gini jama'a mun fuskanci irin waɗannan bad experiences ka je ka ɗauko musulmi ya zo ya ci amanar ka sai ka je ka ɗauko wanda ba musulmi sai zai nuna maka gaskiya da amana sai ka rasa ya za ka yi an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ke kiyaye sai da musulmi ku kokari ku gyara halayen yanzu dai Isma'il da Annabi Ibrahim ya sake dawowa gidan yana tambayar wannan ainihin wato ya yi ce yaya ina mijin naki ta ce kharaja wata zila da ya fita nemo mana abinci kala sai ce kai fa'antum yaya rayuwarku wasa alaha an aishihim wa hay'atihim yaya rayuwarku me kuke ci yaya wadda al'amura suke kala sai ta ce nahnu bi khairin wa sa'atin muna cikin alheri da yalwata da wadata وأثنت على الله توب الله عز وجل قال سيدتي تيجي إبراهيم يتي ما طعامكم نوكي يتي قالت سيدتي اللحم نعمة ai ko gidan sarkin fawa ba za matar shi ba za ta ce nama muke ci ya dai ta ce mukan ci nama amma nama ya zama shine primary abinci shine basic abinci me kuke ci ta ce nama kala sai ce sama sharabukum me kuke sha kala sai ta ce alma ruwa muke sha ruwan zamzam ga nama ga ruwan zamzam قال اللهم بارك لهم في اللحم والنار annabi ibrahim sai addu'a yace ya allah ka sa musu albarka game da nama da ruwa da suke ci قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق يكومنت yace wa lam yakun lahum yawma idin habbun a lokacin nan ba su da hatsi ba sa cin hatsi a lokacin nama din ne kawai da ruwa walau kana lahum ba suna da hatsi la da'a lahum fihi da musu addu'a gaba da hatsi amma ba dawa ba masara ba shinkafa ba gero ba wake nama ne zalla abinci, qala فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه في منظر الله يتي أبد الدنيا babu wanda zai ce zai dogara a kan nama da ruwa in ba a makka ba sai sun ruɗa mishi ciki sai abin ba su dace da shi ba duk inda ka je ka zauna ka ce nama za ka ci da ruwa kawai su kaɗai to ba za su dace da kai ba za su karɓe ka ba amma a makka ne kai ta ci saboda akwai a annabawa a nan na fata an gawo ka duba da kyau ka gani ranar sallah ranar sallah wani ba zai yi kofa ba saboda in dare a buce zai fito don ne ya ci nama ga nama kuma ya zama matsala lamu ya fi kuke nama bai dace da shi ba kala fa idza jaa zawjuki dattijo ibrahim ya ce idan mijinki ya zo fakra iya alaihi salam ki ce ina gaishe shi wa murihi ki ce da shi sabbit asabata babihi ya ƙara tabbatar da kyauran ƙofar shi da kyau falamma a isma'il da isma'il ya zo ƙara sai ya ce hal atakum min ahadi ko wani ya zo muku yake ce matar shi kenan haka ake so ka rinka adresin matarka da kalmomin girmamawa kar ka ɗauke ta kamar wata figaggiyar kaza akan titi kaga matar shi ce ne yake hal atakum min ahadin ko wani ya zo muku kaɗan ba ta respect kaɗan rinka faɗin wasu kalmomi da za ta ji ita ma ita ce ba kai ka kira ta hakan nan kamar wata figaggiya a gwagwa ba an fahimta jama'a qalat na'am sai ta ce i eh, atana shehu wani dattijo ya zo mana hai'a mai kyakkyawan bini mai kyakkyawan kila mai kyakkyawar kama wa asnad alaihi ta yabi wannan dattijan kin ji sirrin rayuwa rinka mutunta surukanki in kina mutunta surukanki za ki samu matsayi a wurin mijinki sannan ran da ta rikice tsakanin mijinki da ke to kina da ma'awa kina da inda za ki kai kara amma saboda yanayin rayuwa ya yi kyau tsakaninki da mijinki kina suka kallon shi kina suka yayyan shi ko shi in ta zo ba ta samun fuska ran da abu ya ruɗe ya kowa waɗanda za su kawo wuta a fetur su yada kan wutar da kike ciki in ya zai zauna ɗakin mahaifiyar shi ya tsaki wata ce lafiya wani ce wallahi <laughs> wanke ta kuma ne da ka fara gani ai da ma mu zama a faɗa ban ji bakin jini ba ba ka ce ta fi ba to shi ke nan duk wani babu na suka sai ta faɗa maka daga haka sai ce nan maganganu shi yasa ke a matsayin ki ya aure ki eh wannan muke karatu wata wata asarta mijinta ya manta da uwar shi namiji ne in ya juyo kanta ba za ku yi kyau ba abu duk yadda za ki ki mutunta uban shi ki mutunta uwan shi ki mutunta yan uwan shi su samu fuska su samu wurin zama na wannan ba nuna kai kuma cewa saboda wanka na aurenta za ka je ka yi lakan ta saboda wanki yana aurenta za ku mai da ita ita wata baiwa ku ce sai a mutunta ta zaman aure ne is a legal contract yarjejeniya ce ta addini mutunci ake so fasalani anka tace baba ya tambaye ni game da kai fa akhbartu na ba shi labari fasalani kaifa aishuna ya tambaye ni ya muke rayuwa fa akhbartuhu anna bi khair nace alhamdulillah muna cikin alheri kala fa'ausa kala ki bi shay'in sai Isma'il ya ce to shi wannan dattijo ya miki wasiya da wani abu na'am tace eh huwa yaqra'u alayka salam ya ce in gaishe ka wa ya amuruka an tusabbita atabata babi kuma ya ka rike kyauran kofarka da kyau qala zaka abi sai ce babana ne ai wa an ataba kuma ke ce kyauran amara ni an umsika an umsikaki ya in rike ki ne da kyau jama'a kun fahimci wannan to mata sai ku kiyaye kaga a daidai lokacin da ita wasan ta farko take gaya wa dattijan nan cewa muna cikin sharri da wahala da kunci ba ta san waye ba an fahimta haka daidai lokacin da za ki shiga cikin anguwa kina zagin mijinki ba ki san yadda magana za ta kai ta komo ba kuma me yasa ke tun da kin yabe shi akan ya fita nema me yasa zaki zo ki soke shi akan cewa kuna cikin sharri da wahala malalaci ne ba malalaci ba ne saboda haka matan aure kun ji alheri ya kamata ki rinka faɗi game da mijinki domin nan muka zo muka fara karanta aya da Allah madaukakin sarki ke cewa ainihin nisa'ukum harsun lakum sunna libasun lakum matan ku sutura ne gare ku wa antum libasun lahunna ko kuma sutura ce ga yau saboda haka ya za ka rufa mata asiri ya za ta rufa maka asiri ku yi zama na cewa ba wanda ya san tsakaninku mata ba su san wani haɗari dangane da faɗin sharri game da halin aure ba duk lokacin da kika faɗi wani sharri game da halin mijinki ko da ya gushe ba jama'a ba sa fahimtar gushewar kullum za a ci gaba da labari har jikan ki sai a ce ai ka ganta ka ga yaron nan eh kai ka shi ta ci wuya wurin kakan fa amma tun yaushe aka yi wannan hirar tun zamanin sardauna 1960s ko 50s aka yi hira amma za ta har 2000 plus ana faɗin cewa kakanta ya ba kakanta wahala saboda mai ta taɓa zuwa ta yi hirar kaza to sannan kai kuma duk sanda za ka faɗi sharri ko wai ka san ma a gaban wa kake magana duk sanda za ka yi zagi duk sanda za ka yi baƙan magana duk sanda za ka yi wata magana ka auna magana sai ka dubi suwaye dama da kai suwaye hagu da kai wannan yana daga cikin natsuwar da ya kamata ɗan adam ya samar wa kanshi yanzu lokacin da ta saki baki take faɗin waɗancan maganganu ba ta san mahaifin isma'il ne za ta faɗi ba za ta faɗi ba to wannan yana daga cikin kuskure in kana magana ka rinka lura su waye ke kusa da kai wane eh baka san shi ba to abin da baka faɗi baka san ya yake da wannan ba kun fahimta jama'a sannan wannan hadisi iya wannan mas'ala da muka ji ta wannan hadisi ko tana ɗauke da wata gagarumar matsala ita ce ashe uba yana iya sa ɗa ya saki matar shi eh yana iyawa kuma ashe kai in babanka yace ka saki matarka baka da hauli baka da kowa la haula wala quwwata illa billah dole ka bi umarnin shi ashe in uwarka ta ce ba ka son wannan matar la haula wala quwwata illa billah hadisi ya zo sahihi cikin sunan abi dawud daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda yace wata rana babana umar yace da ni baya kaunar matata yace shikenan sai ya kai kuka na wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ina zuwa wurin annabi nace babana ya tsane ni akan sai in saki wance da annabi ya ce akwai a baka fatalluka ka yi wa ubanka ɗa'a ka sake ta kai ka ji matarka da take ɗakinka mahaifinka mahaifiyarka sun ce ba sa so shari'a ta ce shi kenan sakata da kake tunani in ka ce za ka auri wancan babanka ya ce a'a me kike tunani in kika ce za ki auri wani idan ki ce a'a ki ta ce a'a ki suka ce a'a sai ki haƙura sau da haka ɗaya ku dubi wannan wato yana daga cikin jarabawa ga ɗa Allah maɗaukakin sarki ya raya ka ka balaga iyawanka na da rai to kana cikin garari a rayuwa sai ka a hankali in ba haka ba wallahi al'azimi za su zama musiba ce rayuwarsu gare ka don haka sai ka rinka haƙuri idan babanka ya ce kar ka auri 'yar gidan wani ban yadda ka auri wance ba uwarki ta ce ban yadda wani aure ki ba uban ke ce ba ni san wane aure ki kenan sai ki ce masha Allah amma kai mini addu'a Allah ya kawo wanda ya fi alheri wallahi wani lokacin sai ku ga hakan ya sa uba ya huce sai ku ga hakan ya sa uwa ta huce amma ya ja ka ja sai ce ba zai saki ba ya abin da ba gani za ka je alkali zai daura muku aure da ita ki abin da za ki gani eh malam wani zai daura muku aure amma albarka ba babu Bayan zamani wannan albarkaci zai ba su damu da ita ba ko wannan tarbin da Allah ya tsine da Allah ya bare sai ce ha ah, ne ya shi yana ganin shi ba wani abu kai zai je karanta suratu ibawa dan shi ustazu ne ya iya wallahi ƙarya kake saboda haka ku kiyaye iyaye ba wasa bane kun ga Abdullahi dan Umar da yawa uban da'a sai dai sake ta kun san me ya faru bayar Allah ba ta san cewa Umar ne ya sa ɗan ya sake ta ba sai ta taho wurin Umar cewa ɗanka ya sake ni <laughs> kuka Abdullahi ya sake ni Abdullah ya sake ki eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ya sake ni ina haina baba ki a'udhu billahi sai kuma ta manzon Allah tan tan a ah, Allah ka gwara ya sake ki kana haila to ya za kai kace a sake ta ai tunda ka ce a sake ta in san ba ba za a tsaya a saurari haila ko ba dole to je kaka ce mishi ya dawo da ita sai kuma ina ya koma to manzo Allah yake ka bada matarka kenan kaza ake yi saboda haka ka yi kokari ka bi abin da iyayenka suke so shine albarka a rayuwa amma fa wani lokacin ba daɗi kai ka ce kaza shi baban ka ce kaza kai ka ce kaza uwarka ta ce kaza ba daɗi amma sai ka haƙura ko kun fahimta jama'a sannan haɗari na gaba da nake nusar da matasa shi ne kar ka sake kaiwa wa ubanka ko uwarka biyayya a bisa ɗacin zuciya shine Allah yake wala ta kullahuma uffin fi uffin wala tanharhuma na'am babanka ya ce zauna kai kaza sai ka ce to ai kai zaka je wuri kaza sai ce na ce ka zauna ka yi kaza sai ka zumbura baki sai kai tsaki tur ka ɓata wannan biyayya to haka ina yan boko daddy why why daddy why why me why eh yan boko wallahi karya ne bature kimanin halitta ne ka daina kwaikwayon shi dan ka karanta literature bature yana daka uban shi tsawa yana yi shi tsawa turawa ba su da tarbiyya jama'a tun daga moralities har zuwa dokokinsu Tura ba su da ɗabi'a yaro idan shi zai bata mai rai sai ya dauke kashi sai ya bar gidan sai ya ce uban I, I am coming back to eject you from that house wai zan dawo ne za ka tsufa saboda idan tsoho ya tsufa a ƙasar ingila ko america sai dan shi sai zai cire shi daga gidan sai kai shi gidan tsofaffi sai zo a yi gidan fanti shi kuma sai kama ta shi kawai shi ke shi wancan sai a kai shi gidan tsofaffi Na sai ce uban i am coming back to eject you from the house kuma gidan shi ne uban amma yanzu ya tsufa sai ɗan gobe sai ya ɗauke sai kai shi gidan tsofaffi a aje mishi shi can shi kuma zai aure ya suit 16 zai su rayu waɗannan tsinannun halitta ne ku daina kwaikwayon su ɗaya kenan na biyu waɗannan mutanen dokokinsu sun halatta wulaƙanta iyaye duk wanda ya zauna america ya san akwai wata toll number free number toll number 999 wannan number duk inda ka buga ta 999 daga kowane hansar ne za ta tafi tunanci ce ta kankara ce duk wani yaro yana zuwa primary 2 sai a fara koyar da shi 999 ne ake dashi da 999 shine duk lokacin da aka kuntata maka a gida ka bugo yanzu mai yan sanda ba su gidan da jiniya don haka ana tashin shi tashi kai sallah ba, sai kawai sai ainihin ya buga wurin turawa sai sojoji su zo ko yan sanda da jiniya sai ce kawai ina baki sun tashe ne in yi sallah sun kuntata mana rayuwa kawai sai buga waya sai ce shi baya son uwar shi da uban shi su ci gaba da zama ministry for social welfare sai ta zo ta karkata iyayen sai ta kai su kotu gwamnati ta ba san a matsayi shi ɗan yau shekarar shi bakwai ko shekarar shi goma amma bayan an haife shi ya gane cewa ya yi mabanar wannan matar da wannan mutumin da suka haɗu suka haife shi don haka he wants their separation yana son a raba su gwamnati ta ɗaukar mai laya a kashe auren These are some of the colors in the Child Rights Act. Waɗannan na daga cikin abubuwan Child Rights Act da suke cewa wai dokoki game da haƙoƙin yara. Ku kiyaye jama'a. Gwamnatin Jigawa ta zo ta tara malamai a nan Kaduna, aka zo aka yi taro, abinda malaman suka zarta sai aka je aka sake juyawa sai aka je ana son a tattauna akan waɗannan abubuwan ina shari'ar musulunci a musulunci dole ne ku kyautata wa iyayenku a musulunci dole ne ke ki sa ɗa ya bi uban shi dole ne kai ka sa ɗa ya bi uban shi don haka ku kiyaye waɗannan maganganun da muke jama'a kadoji isma'il annabi ne ibrahim annabi ne amma annabin allah ya ce wa annabin allah ya saki mata kuma ya yi ɗa'a ya saki na'am daga cikin malaman fiƙiwa akwai wadanda suka ce amma sai an tsaya an dubi idan ta kasance halin banza ne daga gaske kamar wannan sannan za a sake ta karanta sublis salam da nailul auta wallahi ta'ala ala sannan wannan yana tabbatar mana da cewa saki na daga cikin shari'ar musulunci kuma saki na daga cikin shari'ar annabawa da haka auren zobe da kiristoci suka kirkiro bid'a ce cewa in aka yi aure an riga an yi babu rabuwa akwai saki na musulmi kuma saki ya kai za a iya yin saki saki wata hanya ce daga cikin hanyoyin da kan kai ga a a zauna lafiya daga baya ko kuma a rabu cikin mutunci kamar da za mu zo mu tattauna insha Allah ta ka wani hadisi da ake karantawa cewa abghadul halal ila Allah at-talaq wai halal ne saka Allah ko fushi ita ce saki ta wannan hadisi bai inganta ba saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kanshi ya taɓa sakin matar shi Hafsa ya sake ta ta yi fushi ta kwashe ta tafi gidansu tana kan hanya sai ainihin mala'ika jibril ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka sake hasa yace Allah ya ce ka dawo da ita fa innaha sawamatun qawwamatun tana yawan azumi tana yawan sallah dan haka Allah ya ce kai hakuri da ita dan haka in ya kama ana yin saki jama'a an fahimta jama'a sannan saki a hannun namiji yake idan ya sake ta in cewa dawo da ita suka daidaita kai ubanka ka haƙura ke uwarka ki haƙura kai uban shi ka haƙura wasu su dawo su zauna kar ku hana su ina fata an gane Allah madaukakin sun ke taimaka jama'a kun je da al'amari ya faru yanzu wannan mata ta zama mata wadda take mai kula da alƙawari to annabi ibrahim ya ce dan shi rike ta summa labisa anhum ma sha Allah annabi ibrahim ya sake juyawa ya tafi gwargwadon yadda Allah ya so kaga ikon Allah har yanzu fa bai ga dan ba kenan ga dan ya je ne ya aure summa jaa ba'du wa zalika ba'da zalika wa isma'il yabri nablan ana nan kuma sai ga ainihin annabi ibrahim ya bawo sai ya samu isma'il yana gyaran kibiya saboda maharbi ne an fahimta Allahu akbar yabni nablan lahu tahta dawhatin qariban min zamzam yana gyaran ainihin wato kibiyoyin shi a ƙasan wata bishiya kusa da zamzam yiwa waccan bishiya ce wadda aka ce annabi ibrahim ya zo ya aje su yiwa kuma wata bishiya ce babba anan kusa da zamzam falamma ra'ahu yayin da isma'il ya ga mahaifin shi kama ilaihi sai ya miƙe ya tarbo shi wa sana'a kama yasna ulwalidu bil walad wal bil walid sai suka rungumi juna kamar yadda uba yake wa da kuma yadda ɗa yake wa uba kaga akwai kauna ta ubuwa kenan akwai kauna ta ubantaka wajen shi sai ta sai suka yi mu'anaka suka rungumi juna sun makala sannan sai annabi ibrahim alaihi salatu salam ya ce ya isma'il ya kai isma'ila inna allaha amarani bi amrin allah ya bani wani umarni ya faɗa wata doka qala sai isma'il ya ce fasna ma amaraka rabbuk ai baba sai ka aikata abin da ubangijin ya umarce ka kala sai ibrahim ya ce wa tu'inni to za ka taimake ni akan wannan umarni kala sai ya ce wa u'inuka zan taimake ka baba kala sai ya ce fa inna allaha ni an abni hahuna baitan Ka ga wurin nan to Allah ya umarce ni da in gina ɗaki a wurin wannan ɗan ba ma ɗa ne mai biyayya bayan wannan lokacin wani gagarumin rikici ya faru wanda allah maɗaukacin sauke mai da shi jarabawa ga ɗan da uban da kuma uwa ko kuma a zahiri ka ce kafin wannan lokacin domin an nuna tana da rai wannan lokaci shi ne allah cikin ikon shi sai ya mafarki shi annabi ibrahim sai ya kawai yana yanka isma'il a lokacin kuma kamar yadda Allah ba labari lokacin yaron ya fara wayau ya fara shiga zuciyar uban haka da yake galibi in yi girma shi kenan uban ya manta da shi misali ya dawo tunanin kanana kafin yi girma kuma uban bai cika damuwa da shi ba amma ya fara yawo yana rike shi yana fito da shi kaga ya da san shi sai yana yanka shi sai cewa matar na yi mafarki ina wanka ɗan nan ya faɗa wa ɗan na yi mafarki ina yanka ka shi ke nan me zai faru sai ce waji sai ce ta wayi to wannan abin ya faru daidai jidon haif shi ne asalin tarihin wuraren jifar ɗan jama'a ibrahim yana zaune inda jamratul kubra take a yanzu wurin jifan shedan babban wurin jifan shedan wasu suna cewa wai a daina cewa jifan shedan a haka yazo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas afwan yake cewa shedan kuke jifa kuma sunnar babanku kuke rayawa har yanzu in ka zo kana jifan ku ka ɗauka addini ne kake amma jifan shaidan kake sai dai kar ka ɗauka cewa shaidanin yana nan a ɗaure don haka yanzu za ka yi abin ne da gaske don wani ya zo wani sai ga yana naɗa hannu haka sai ga wani ya yi tsalle haka yana gani yau shaidan ya shiga uku a ina fata an gane asalin tarihin jama'a wurare ne a jere ibrahim yana zaune sannan sai matar shi sannan sai can kuma ɗan yana zaune sai Shaitanin ya bullo sai ce yanzu kai nan daga mafarki kawai kana yanka ɗanka kuma sai ka gaskata abu ka sani ko shi nan mafarki ne sai ibrahim sai ya ɗauki tsakuwa sai jefe shi tsakuwan nan sai ta faɗa daidai inda wurin jifan shaidan yake yanzu sai sake tsallaka sai je ke yanzu mijinki ya mafarki yana yanka miki ɗauke nan ƙwaya ɗaya ba za ki ɗan yi wani kaza kaza sai ki cikin yadda da Allah sai ta ce a'udhu billahi minka sai ta jefe shi sai sake tsallaka gaba kai yanzu ubanka ya ce ya mafarki na yanka kamar za ka gudu ba nan shi ma sai jefe shi kun ji asalin tarihin waɗannan wurare guda uku waɗannan wurare a mina suke a yanzu naka ce mina ba mina ta niger state ba sunan ne ya yi ɗaya mina ta ainihin ƙasar makka wannan wurin shi ma yanki ne na harami saboda haka in kana cikin wannan wurin shi ma kana cikin harami ne in kana muzdalifa ma kana cikin harami in aka ce harami shi shine tsararriyar kasar maka za mu zo mai magana a kai. amma in kana arafa to filin arafa shi ba shi da wani bambanci da ko ina a duniya sai dai a ranar arafa Allah maraukakin sarki yake saka mushi wannan daraja don haka ranar tana wucewa to wannan darajar ainihin takau to don haka jama'a kun ji yadda al'amarin yake yanzu kaga wannan menene jarabawa ce gawa da isma'il da uwar shi da kuma uba to ne faru yanzu ibrahim sai ya bari ya tashi zartar da umarnin allah sai kira isma'il ya kira isma'il shi kenan sai ce shi kenan lokacin yanka zai allah ya ce ma aslama wa tallahu lil jabi ya tashi yanka shi saboda abin ikon Allah ka dubi ɗanka ne wannan za ka yanka shi da umarnin Allah sai ce to ya kifa kan shi ya yanka shi ta kiriya Ismail ya yarda Ibrahim ya yarda uwar ta yarda kowa ya amince ya ɗauki wakacce kenan zai je gara sai ga rago wa sadainahu bi zibhin azim sai aka cire shi kenan sai aka yanka wannan shine asalin yanka da ake amina na ainihin hadaya da ake yi wanda in ba can kake wurin aikin hajji ba sai ka yanka a nan gida ita ake kira layya asalin sunnar kenan Allah madaukakin sun ke taimaka saboda haka Isma'il anan ma mahaifin yake cewa ubangiji na ya umarce ni da wani al'amari yace menene yace zan gina daki anan zaka taimaka min yace zan taimaka maka wa ashara ila akmatin murtafi'a alama haula sai annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sai ya nuna wani tudun kasa kun san mun yi ishara dama cewa akwai ka'aba wurin ta rushe to sai nuna wani tudun kasa da abin da ke kewaye da ita sai ce a nan wurin qala sai ce fa inda zalika a wannan lokaci ne rafa alqawaid minan albayt sai suka tado da ainihin fandisho da harsashi na ka'aba fa ja'ala isma'ilu ya'ti bil hijara isma'il shi yake zuwa neman dutse wa ibrahim yabni ibrahim na gini hatta idza irtafa al bina har sai da gini ya fara ɗagawa sama ja a bi hazal hajar sai ya zo da wannan dutse wannan dutse za mu zo ba mu karatu na musamman a kan shi a gaba kaɗan insha Allah ta'ala shine ainihin dutsen da a yau sawun annabi Ibrahim yake a kai to da gini ya tsawo madadin a zo da tsani sai zo da dutse saboda alahu sai shi isma'il sai ya je zo da dutse sai ya ajiye mahaifin shi fa alaihi sai mahaifin ya hau kan dutsen wa huwa yabni yana gina ka'aba wa isma'il yunawilu bil hijara isma'il yana nemo mishi duwatsu gini yana ƙara tudu wa huma yaqulani suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangijin mu ka amsa mana wannan aiki innaka anta samiul alim Allah kai ne ji ne kuma masani ne qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gaba da bada labari yace faja'ala yabniyani hatta yadura hawla albayt yadura hawla albayt sai suka rinka gini suna gini suna matsawa da wannan dutse suna kewaye inda ka'aba take wa huma yaqulani sun wannan aikin suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kun ji wannan aya suna ɗaya daga cikin ayoyin da inda ba ku manta mu muke kan tafsirin ta har muka kawo ga wannan yanayin da muke tattauna wannan dogon hadisi na ainihin babban sahabi abdullahi dan Abbas, allah madaukakin sarki ya kara musu yarda jama'ar musulmi kun ji wannan ainihin hadisi sannan kun ji wannan tarihi don haka ka ji asalin tarihi sannan sai kuma wani tarihi dangane da ita ka'aba shin kafin ka'aba akwai wani masallaci da aka taɓa a duniya bari ka ji abin da qur'ani ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakka gidan farko ko ɗakin barkoko masallacin farko da aka fara yi a duniya shine wannan da yake bakka shin ina ne bakka wasu malamai suka ce bakka ita ce makka din wasu malamai kuma suka ce a bakka ita ce batha daidai inda kewayen ka'aba din take da kuma kewayen jikinta gaskiyar labari wannan shi ne mana wannan ɗaki shi ne ɗakin farko da aka fara ginawa sai abu zarra ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shin shekara nawa ne ke tsakanin wannan ɗakin da ainihin ɗakin Allah da aka gina wanda annabi isa haka ya gina shi ne bauti makadi sai annabi ya ce shekara arba'in bayan gina ka'aba da shekara arba'in sai kuma ainihin ishaqa shi kuma ya taso ya zo ya gina ainihin masallacin baitul maqdis al-imam ibn kasir ya ce to al-murad bil maqam da ake nufi da maqam ibrahim din مقام إبراهيم ورن سنتي إنما هو الحجر الذي كان alaihi صلى الله عليه وسلم يقوم عليه لبناء الكعبة shine wannan dutse wanda annabi ibrahim yake tsayuwa a kai domin ginin ka'aba ina fata an gane wannan to bayan ya yi maganganu masu yawa yake lamar tafa aljidaru a tahu isma'ilu alaihi salamu bihi ya koma sauƙahu kamar da makaranta a hadisi da gini ya tsawo sai isma'il ya kawo wannan dutse wato dutse ne ɗirkeken dutse jama'a ba wai ƙaramin dutse ba ne ya kawo wanda yake shine yake hawa yake takawa yake ginawa wa yunawilu min hijara yana ɗibo mishi duwatsu fa wada'uha biyadihi sai yana ainihin karɓe da hannu na raf'il jidari domin ainihin wadda wannan katanga ta daga wa kullama kammala nahiyatan intakala ila nahiyatil ukhra duk lokacin da ya gama wata katanga sai ya koma ainihin wato wata katangar ya tofa haulan ka'aba yana kewaye ka'aba da ginin haka wa huwa waqifun alaihi yana tsaye akan wannan dutsen kullama faraga min jidarin naqalahu ila an-nahiyati taliha duk lokacin da ya gama wannan sai ya dauki wannan dutse sai sai matsa da shi wa haka ba hatta tamma jibranul ka'aba haka har sai da ainihin isma'il da ibrahim suka gama ginin ka'aba kama sawati bayanin fi qissati ibrahim wa isma'il fi bina'il bayt wa kanat atharu qadamayhi zahiratan fihi na'am sawun annabi ibrahim sai suka fito ru'u ru'u kafa annabi ibrahim gaba ɗayanta sai ta fito ruku-ruku a kan wannan dutse kai ka ce wani ne ya sa wani ƙarfe ya ainihin sassaƙa. a haka allah maɗaukakin sarki ya ƙabbara sai ga sawon annabi ibrahim sun fito ruku-ruku a kan ainihin wannan dutse ina fata an gano ولم يظل هذا معروف تعرفه العرب في جاهليتها haka duk larabawa sun san haka kowa ya san wannan kafafuwan annabi ibrahim ne a zahiriya wa hadha qala abu talib fi qasidatihi al-ma'rufa al-laniya dattijo abu talib wa mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wata doguwar waka a cikin wakar bari ku ji da yanzu yana wake don ya wake makka ne ya wake ka'aba ya wake makama ibrahim ya wa annabi wake to da yanzu daidai wannan wurin sai ce wa mawqi'u ibrahim fi as-sakhrati raqabatu yace ga sawun kafafuwan annabi ibrahim ma dan jagab a jikin ainihin wannan dutse alaka da manhi gashi nan ya fitar da kafafuwan annabi ibrahim hasiyar gaura na'ili yana ainihin wato tsirance ba tare da takalma ba wato sawun shi haka ruku ga sunan ba tare da takalmi ba sun fito to sai ibn kafirin ya ce wa kad adraka al-muslimuna zalika fi aida har zuwa zamanin musulmi an samu waɗannan sawu na annabi ibrahim suna nan da yatsun da komai an anas bin malikin qala anas yace ra'aytul maqama fihi asabi'u anas yace na ga wannan wuri da yatsun hoton yatsun annabi ibrahim wa akhmas qadamayhi sannan da akhmas akhmas alqadamai shine tsakiyar kafa galibin waɗannan kafafuwan za ka samu wasu nau'in mutane suna da su haka akhmas shine nan mana irin dan wannan kwarin sun ka aje kafarka wani ba ka kafar shi ta take amma ahmad daidai inda annabi ibrahim din ya taka ga yatsun sun fito roƙo roƙo daidai inda wannan kwalmi yake na tsakiya wurin sai zama ya ɗaga ba ko sai nuna annabi ibrahim yana da ahmad yana da irin wannan ramin na kafa ke ana sai ce ya gani da kanshi ina fata an gano sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ghayra annahu azhabahu mas'un nasi mas'un nasi bi aydihim sai dai ana sai ce abin mamaki kuma shafawa da mutane mutane suna ta shafa wuri sani a zo ana ta shafa wuri don haka karshe duk wannan hoton yatsu na annabi ibrahim da wannan hoton diddigi na shi sai ya ya shafe ina fata an gane wa an ba kasaba da yake sai ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ma umiru an yusallu indahu an umarci mutane ne su tasa wannan maqami ibrahim suna sallah kun fahimta jama'a wannan dutse da sawun annabi ibrahim yake a kai abinda ake so su samu ne in ka je ka same shi ka tasa shi a gaba kana fuskanta ka'aba kai sallah a yanzu yadda dutsen yake jama'a misali ga ka'aba tana kallon gabas ga kofar ka'aba daga bangaren dama tana kallon gabas to dutsen yana can an ajiye shi haka shi kuma daga bangaren abu amma kamar yadda wannan tarihin da muke karanta zai nuna da farko gaskiya ba a nan yake ba ya zo ya aje shi ne daidai inda ake cewa ana tsotson nono wato daga daidai inda hajarul aswad yake to kasa da shi to nan ne asalin makamu ibrahim yake to amma daga baya zamani sai na umar sai umar ya ɗauke shi sai ya aje shi inda yake a yanzu ina fata an gane to abin da malam yake cewa a nan yake cewa an umarci mutane ne su kalle shi su yi sallah yaman yi umaru da masihihi ba a ce musu su shafe shi ba to yanzu gwamnatin saudi arabia sai ta samu wani gilashi mai kauri fari sai aka lullube dutsen haka sai aka ɗanyi mishi kai kamar kan masallaci haka za ka iya leɓa aka gani amma ba za ka iya taɓawa ba to me yasa na kawo wannan labarin to yanzu ba makamu ibrahim din mutane ke shafa ba wannan gilashin mutane ke shafa ko ga mutane yana ta shafa yana shafa yana ta shafa yana wallahi haka wani har da duma wani haddar duba shi zaka ga yana ta shafawa ka gani ko akan gudu ba ga yana ta shafa wani ya dan hular shi ya shafa ya shafa ya shafa ya tagaga da dauko danta ta goga shi ta goga shi yaro yana kuka tana wannan shi manna shi gilashin ake ake shafa ba wani makamin Ibrahim din ba sai malam yake cewa wa kad takallafat hadhihi al-umma shay'an ma takallafatuhu al-umam qablaha al'ummar nan ta Almadu muhammadu sun kallafa wa kansu abin da al'ummomin da ba su kallafa wa kansu ba ibn kasirin yana wannan magana jama'a yau shekara ɗari shida ne da rubuta wannan littafin da ke gabana ya ce wa kad zakara lana marra a asara akidihi ya ce hakika daga cikin malamai akwai waɗanda ma sun ga akwai alamar diddigen annabi ibrahim a wurin wa asabi fihi da yatsun shi fama zalat hadhihi al-umma yamsahuna to amma wannan al'umma ba su gushe ba suna ta shafashi. Ah, hatta laulafa har sai da ainihin wato ya goge wan masaha ya ainihin wato ah, wan masaha ya zo ainihin shafe a yanzu yadda wurin yake jama'a waɗannan asalin diddige da wannan ahmas wannan rami na tsakiyar ƙafa babu gurabin yatsun ma sai kaɗan ne daga ciki saboda an daɗe ana shafar shi daga baya shi ne gwamnatin saudi arabia ina iya tunawa taqiyuddin al-hilali wanda na fara karantar da tafsirin shi a muciya wani watan azumi da yake kamar watan azumi hudu haka yake cewa a gaban shi wata rana da kuma gaban sarki abdulaziz uban wannan sarkin makka na yanzu shine sarki abdallah sai wani ya zo sai ya ɗibo ruwan zamzam sai ya zuba a cikin wannan dutsen da wasan annabi ibrahim din yake sai ya goga goga sai ya ɗiba yana ruwan sai a jikin shi a wankewa sai sarki abdulaziz ya kira shi ya ce mishi wannan abin da kai kana da wani dalili a kai sai ce albarka ce ce a akwai inda aka ce maka amma kai haka ya ce ah, albarka ce to wannan na daga dalilan da ya sa sai suka yi shawara a bi a kewaye wannan wuri jama'a na'am ba hana ka a babi na ziyara sai ka leƙa ka gani amma ka ce za ka shafi bullora za ka shafi glass ko za ka shafi wani foundation da aka yi abin babu asali wannan in ka ce wa mutane sai su ce kuna faɗa da waliyan Allah kuna faɗa da annaba ba haka bane addini sai an ce kai a jikin Ka'aba kaf Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yana shafar wurare biyu ne na farko shine wannan wuri da Hajarul Aswad yake Hajarul Aswad kuma wani dutse ne daga aljanna Allah maɗaukakin sarki ya kawo wa Annabi Ibrahim a lokacin da Annabi Ibrahim ya gama gina Ka'aba sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo mishi shi daga aljanna dutsen yake sai ya kawo mishi sai aka ce ya aje shi a nan jikin Ka'aba annabi Ibrahim ya samu mai wuri haka nan daga kamar ka ce bulo biyar zuwa shida sai ya ɗora shi a jiki to in ka zo za ka fara sai abin da ake so wannan dutse za ka shafe shi sannan za ka sa baki ka sumbance shi sannan ba laifi ka yi sujuda a kan shi ka ce Allahu akbar sai ka fara ainihin kewaye kaba to idan ka kewayo kuma ka dawo za ka mai da ka'aba tana hagu da kai ne idan ka sake kewayo ka'aba ka taho wannan kwana ta ka'aba ta yamma maso dama da kai wato yamma maso kudu wato kenan ka kaddara yanzu ka ce kamar wannan ce ka'aba kaga gabas kaga yamma to kaga daidai inda hajar aswad yake daga nan ake fara dawa shi to shi kuma makamin ibrahim kaga daidai inda aka aje shi haka to abin da ake so in ka zo ka sumbanci wannan kai kabbara ka fara dawa in ka ke yo, ka taba ko ina ka ka taba ko ina sai ka zo nan nan an yi maka izini za ka taba to in baka samu damar taba ba to nan ba wani abu sai ka wuce daga wannan wurin kafin ka kai nan ana so ka yi rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kafa ku. idan ka gama sai ka ainihin sake sumbanta ka sake duk waɗannan abubuwa ka shafa sai ka ci gaba da kewayawa har sau abdullahi dan umar ya ce daga cikin kwanoni na ka'aba guda hudu bai ka annabi na taɓa ko'ina ba sai wannan wurin hajar aswad da kuma wannan arrukumin yamani wato kwana ta ainihin ɓangaren dama su kaɗai annabi ke taba to amma kaga in kana fahimtar kwatancen da nake a nan yanzu to kaga daidai inda kofar ka'aba take nan daga gabas bangaren dama wato daga gabas maso kudu nan ne kofar ka'aba ke, to tsakanin kofar ka'aba da wannan kwana da ake kira hajar aswad akwai ɗan wuri wanda bai wuce faɗin bulo tara ba sahabbai sun kira wannan wuri multazam sukan ainihin je su manna jikinsu mana hannayensu da kirjinsu suna ainihin addu'a a wannan wuri an samu sahabbai suna yin haka waɗannan wurare su ke nan aka samu ake taɓawa a ka'aba amma galibi yanzu ko a talbijin aka nuna sai ka ga galibin abubuwan da mutane suke ba daidai ba ita kanta ka'aba sai ga wani yana yawo ya cire hular shi yana ta goga sai ga wani ya sa da duba shi yana ta goga wani yana ta goga jikin shi a kai ba daidai ba ne ba a yi domin addini ne sai abin da aka ce maka kai shi ne za ka ka samu lada Allah ma wajen ce ke maka da haka jama'a kun ji tarihin wannan dutse to amma rikici ya taɓa faruwa a jahiliya jama'a wanda wannan rikici da ya faru har aka sace wannan dutse da aka sace wannan dutse larabawan makka suka yi kokari suka je suka bawo da shi ba dutsen da kafa annabi ibrahim take ba shi wannan dutse hajar al-aswad da aka sace shi kuma annabi sallallahu alaihi wa ya ce daga aljanna aka kawo shi kuma fari ne kamar yadda kaga dutse da ake kira kankara fari ne kar manzo Allah yace zunubin mutane ne ya mai da shi baki to lokacin da aka sace shi mutanen maka suka je suka dawo da abinsu da aka zo aka aje shi a ƙasa za a ɗauka a sa sai rikici sai kowa ya ce shi zai sa kowace ƙabila kuma ta ce mu za mu sa sai za a yi yaƙi sai dattijo tije ce a to ku tsaya a yi wata yarjejeniya ce sai ce kun yarda cewa mu sa ido duk wanda ya fara fitowa daga nan wurin ya ɗauki dutsen ya sa sai suka ce sun yarda kun ji ikon Allah jama'a kawai sai zan annabi ne ya gullo tun a jahiliya sai ba annabi shi ne ya gullo sai suka ce ma da lamun yadda mun yadda, to annabi kuma da yake ya iya gudanar da jama'a ko da ya zo sai ya cire mayafin shi sai ya shimfiɗa mayafin sai ya ɗauko dutsen sai ya ɗora a kan mayafin shi sai ce to kowa ya kama gefen mayafin <laughs> ko a kama gefen mayafin sai kowa ya kama suka ɗaga Sannan ya ɗauka su ya mai da shi inda annabi ibrahim ya aje kaga yanzu kowa ya samu cewa eh shi ma da shi aka yi to haka duk wanda ya ji annabi zai gane irin siyasa zaman lafiya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Na haka jama'a kun ji takaitaccen tarihin wannan ɗaki na Ka'aba kun ji takaitaccen tarihin abin da ya shafi dutsen Hajar al sannan kun ji takaitaccen tarihin makamu Ibrahim sai kuma bayani dangane da ainihin kasar makka kasar makka idan ba ku manta ba mun karanta a cikin wannan addu'o'i da annabi ibrahim yake yi me yake cewa a ciki rabbi ja'al hadha albalad amina an gane rabbi baladan amina Allah ka sanya wannan gari ya zan amintaccen gari amintaccen gari wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha misla ma harrama ibrahim makka annabi ya zo madina jama'a dama wata ran ana zaune a makka sai ce wa sahabbai Allah ya nuna mini kasar da za mu hijira mu koma ya ce wata ƙasa ce wadda take da wasu manya-manyan falalan duwatsu dama da hagu sun ta madina kenan tana da yawan dabinai to shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ce to daga wancan dutse na kudu da wannan dutse wanda yake arewa duwatsu ne guda biyu manya-manya ba Uhud ba wasu duwatsu ne waɗanda asali su ne land border wato su ne iyakacin madina sai annabi ya ce tsakanin waɗannan duwatsu to sun zama harami kamar yadda annabi ibrahim ya haramta makka to ni kuma na haramta ainihin madina sai annabi ya addu'a ce allahumma barik lahum fi muddihim ya allah ina roƙonka mudu da mutanen madina suke awo da shi allah ka albarkaci mudu kun ga hikima idan mudu ya albarka duk shinkafar da za a auna da shi za ta yi albarka sannan sai ce wa sa'ihin da kuma sa'in su tiya ya Allah ka albarkaci mudinsu su da tiyarsu wa aidan an anas an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanzan Allah yace Allahumma ja'al bil madina da'fa ma ja'alta bi makka min al baraka ya Allah ina roƙonka ninki biyu na albarkar da kai wa makka to kai wa madina ninki biyu jama'a kun ji bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wani hadisi manzon Allah yace Allahumma inna Ibrahima harrama Makka faj'alaha haraman ya Allah annabi Ibrahim ne ya roke ka ya haramta Makka ta zama harami wa inni haramtu madinata harama ni ma kuma na haramta madina ta zama ainihin haram ma'ana me ake rufe da haramcin zaka zo ka ji bayani ma baina ma'zumaiha tsakanin waɗannan iyakoki nata Allah yuhraqu fiha damun da za a zubar da jini a cikin ta ba babu zubar da jini ba kisan kai haramun ne wala tuhmalu fiha sila'un liqital kuma ba za a ɗauki wani makami don yaƙi ba wala tuhbatu fiha shajara wala tuhbatu fiha shajara illa li alafin haka bishiya ba za a datsa wata bishiya ba sai dai in zaka ka wanka ka baiwa wa dabbobinka amma haka siddan ka samu wata bishiya ka datse manzon Allah yace haramun ne Allahumma barik lana fi madinatina manzon Allah yace ya Allah ka albarkaci wannan birni namu Allahumma barik lana fi sa'ina ya Allah sa'in mutiya da muke awo da shi ka albarkace shi Allahumma barik lana fi buddina ya Allah ka albarkaci mudin mu Allahumma ja'al ma albaraka barakataini ya Allah albarkar madina ninka ta ninki biyu jama'a kun ji kaɗan daga cikin waɗanda waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa madina ma harami ce na haka jama'a madina harami ce kamar yadda makka take harami in yaka ce harami me ake nufi za mu zo mu sake ji hadisai za su ainihin fassara mana sai ibn kafir ne ce hadisai sun zo kuma da dama wa qad waradat ahadith ukhar tadullu ala anna allah ta'ala harrama makka qabla khalqi as-samawati wal ard hadisai sun zo da yawa waɗanda suke nuna tun kafin Allah ya halicci sama da ƙasa ya mai da makka ta zama harami kaga tun kafin a garin makka a wurin Allah ya mai da ita harami ba a yaƙi a cikinta ba ka ganin tsuntuwa ka ɗauka ba a farauta a ciki ba a kisan kai a ciki shi yasa ko a jahiliya wallahi sun cewa wannan alfarmar jama'a idan mutum ya gudo makka sai su ce ku rabu da shi zai fito ne ba za su bi shi ba idan za su yi wani kisan kai wanda suka san ba su da dalili a kai kisan kai ne na zalunci sai su ɗauki mutum sai su fita da shi arafa saboda arafa sun san ba harami ba ne tsintuwa jama'a a garin maka bata halatta ba tsintuwa a madina bata halatta ba sai dai in za ka kai ne ka yi cigiya amma ka tsinci wani abu ka ɗauka haramun ne a garin maka ko a garin madina in allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ƙarasa waɗannan bayanai sa'annan sai mu ci gaba da tafsiri jama muna fatan alheri ga kowa da kowa muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu akwai karatun fiqh sira akwai karatun fiqh sira a gobe insha allah a yau kuma akwai karatun bukhari a markaz cikin sira a gobe insha Allah